الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين ina roƙon الله سبحانه وتعالى ta'ala da ya وان أيكم من ayyukanmu ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira bayan haka da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu tashi aya ta 26 bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ۖ وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون نعم a ayoyin da suka wuce mun karanta wani irin misali da Allah maɗaukakin sarki ya buga game da munafukai yadda suke Allah maɗaukakin sarki ya ce wa matsaluhum ka matsalin ladis tauka da naran فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصر أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابع في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين yayin إن Allah maɗaukakin sarki سركي يبقى وأن misalan misalan munafukai yadda suke sai sai suka ce to littafin muhammadu ma ta ya za a yi mawai Allah yana buga waɗansu ma misalai da ayan nan da Allah ya buga misali da ƙuda, inda yake nuna raunin gumakansu da rashin ƙarfin gumakansu yake wofanta yake aibanta gumaka cewa ba sa da amfani ba sa amfanarwa ba sa cuta ba sa cutarwa inda Allah ya nuna rauninsu da gajiyawansu yace wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da'fa talibu wal matlub wato Allah inda ya nuna wato gajiya gumaka inda yace wato gumakan nan da kuke gani ko da kuda ne ya jira a kansu ya ɗauke musu wani abu kuda wannan Allah yace ba za su iya bin kudan nan su kwace wannan abun ba kuda ma kawai zai iya jira akan gumakan nan nasu ya ɗauke musu wani abu ba za su taɓa ba su da iko da ƙarfi da iko da kudura wanda za su bi wannan ƙudan masu su kwato haƙƙinsu Allah ya buga misali na nuna raunin gumaka da ƙuda a wata aya kuma Allah ya buga misali da su waɗannan gumakan da masu bautata musu Allah maɗaukakin sarki yana ce waɗanda suke kiran waɗanda suke saɓanin Allah subhanahu ta'ala yace ka masalil ankabuti istakhadhat baitan wa inna awhana albuyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun wato waɗanda suke bauta wa gumatan nan misalin su misalin wato a e, wannan ankabut gizo gizo ne wanda ta ɗauki gida gizo gizo za ta ga ya gina gida gidan ya yi kyau a wajenta gida mai kyau babba haka za ta ga gizo gizo ya saka gidan shi amma fa wannan gidan bai kare gizo-gizon nan daga idon mutane ba duk mai wucewa zai ga gizo ga shi a fili fa expose amma wai yana cikin gida a yi ruwan sama ya dake shi amma fa yana cikin gida a yi zafin rana ya ƙona shi amma fa yana cikin gida duk ƙura in nan ta buɗe gidan ta buɗe shi gidan nan bai tare mai zafin rana ba bai tare shi daga idon mutane ba bai tare shi daga ruwan sama ba bai tare shi daga sanyi ba bai tare shi daga iska da kura ba to Allah madaukakin sarki yace amma hai kaga gizo gizo nan ya manne wai shi gida kenan ya rike gidan nan kankan gidan da bai amfanar da shi bai kare shi daga kowane abu sai Allah yace to haka misalin kafiran da suka rike gumakan nan gumakan nan ba za su amfanar musu da komai ba tamkar yadda gidan gizo-gizon nan bai amfani gizo-gizon ba to su ma yadda suka gizo-gizon ya manne wa gidan wai dole sai shi haka ma kafirai suka manne wa gumakan nan dole sai gumakan alhalin gumakan nan ba sa kare su da wani abu to yayin da Allah madaukakin sarki yake buga waɗannan misalan sai kafirai suna dariya wai Qur'anin Muhammadu ma ya zamanto abun wasa abun shirme a ce wai Allah Muhammadu duk girman shi da darajar shi wai ya zo yana buga misali da ƙuda Allah Muhammadu duk girman shi da darajar shi dinna wai yana buga misali da gizo gizo Allah Muhammadu duk girman shi da kaza yau ya buga misali wai da ruwan sama da duhu a'a ya buga misali can da kaza kaza shine Allah madaukakin sarki ya maida musu martani anan Allah ya ce musu inna laha lallai shi Allah la yastahi Allah baya jin kunyan bayyana gaskiya Allah baya jin inna laha la yastahi min alhaqi shay'an Allah baya jin kunya ya buga maka misali ma ba'udatan Allah sai ya kawo da sauro Allah ya ce ni Allah bana jin kunya in buga wa mutum misali da sauro ma idan buga misali da sauran nan zai zama dalilin shiriyan ka kai dan adam Allah ce zan buga maka misali da shi menene a ciki menene na jin kunya wai wai a ce wai babba da ni ina buga misali da sauro Fa ma fauqaha ko da abin da yake ƙasa da sauro ma ko sama da sauro ni ai abin da nake so Allah ka shirya idan misalin da zan buga maka ya zamanto dalilin shiriyanka da shiga aljannanka to me problem me matsala ga abin da aka buga misali da shi din ko sauro ne ko menene ko kuda ne ko menene in dai ya zama to in aka buga misali da shi zai sanya ta aljanna ai Allah ya ce bukata ta biya ina fata an gane to menene eh, misali mafi girma da sauran afala afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat Eh, Allah madaukakin sarki ya nuna yace a kalli sama ma ya buga misali da sama ya buga misali da raƙuma da duwatsu da tsaunuka Allah ce ni mai buga misali ne da sauro ma shine mafi karanci da abin da yake sama ma da sauro idan zaka yi idan zaka shirya me matsala a nan hmm? ni ba na jin kunya wannan inji Allah subhanahu wataala kuma duk misalan da nake bugawa inji Allah fa amma allazina amanu waɗanda Allah ya ƙaddari za su yi imani fa ya ya'lamuna za su gano cewa lallai annahu alhaqqu min rabbihi wannan misalin eh gaskiya ne daga Allah duk misalin da na buga da shi zaka ga wanda Allah ya rufe shi da shiriya mai imani zai shirya da wannan misalin ba zai nuna girman kai wai arrogance ya nuna cewa wai shi da sauro sauro za a buga mai misali yayi imani da shi Allah ce mumini bai da wannan girman kan mumini duk abin da ka buga mai misali da shi zai yarda kuma misalin zai amfane shi kuma zai imani ya gaskata cewa lalle wannan gaskiyan da da Allah yake wa amma lazina kafaru amma su kafirai yan girman kai da jiji da kai fa na sai ka ji suna ce a ma za arada Allah bi hadha masalan me Allah yake nufi da wannan misalin ne kamar ni ina wane wane a tsaya ana wani buga mun misali da kuda me aka mai da ni ne me aka mai da ni ne kamar ni eh wannan ai wasa da hankali ne ya gaji ya kolo na suna ce ma za a radar lahu bi hada matsala me ake nufi da wannan misali irin wannan wasa da hankali irin wannan shirme irin wannan kaza kamar ana so a yi downgrading hankali na wai wai wai a ja hankali na wai in lura da gizo gizo me gizo gizo zai wani irin qur'ani ne wannan ya kamata a ce maganar Allah ta fi karfin irin waɗannan abubuwa ƙanana ka gani to Allah ya ce kaga yuzillu bihi kafiran mafiya yawancin kafirai sai misalan da Allah yake buga musu sai ya zama to dalilin batansu kamar yadda Allah ya ce wala yazidanna kafiran minhum ma nuzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra mafiya yawancin su ya Muhammad arnan nan kafiran nan zaka ga ayoyin nan da muke saukar maka na shari'a su kuma dalilin batansu ne ayoyin ke zaman to musu Allah ce wa ma yudillu bihi babu mai bacewa daga irin waɗannan misalan da Allah yake bugawa illal fasiqina sai dai fasikai fasikai dama su ne masu saba wa Allah yan girman kai alfisku asalin fasikanci shine alkuruju an ta'atillah bari bari yi wa Allah da'a shine ake kira alfisku fasikanci kuma fasikanci ya rabu kashe biyu a larabci akwai alfiskul akbar akwai babban fasikanci wanda yake fidda mutum daga musulunci wanda idan mutum ya yi shi ya zamanto kafiri riddadde irin fasikancin iblis kenan wanda Allah madaukakin sarki yayi bayani shi a inda yace wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa an amri rabbih أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا to iri wannan fasikancin da shaitan yayi na Allah ya ce yi wa annabi Adam sujada yaƙi. to Allah ya ce sai ya zamanto fasiki to fasikancin nan bi ma'ana ya zamanto kafiri mushiriki wanda ya fita daga yi wa Allah ɗa'a. to akwai fasikanci kuma ƙaramin fasikanci shi kuma alfiskul asgar ƙaramin fasikanci wanda baya fidda mutum daga musulunci shine Allah yake cewa in ja'akum fasiqun naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadin shine idan wani mai saba Allah dan gulma ya kawo maka gulma eh ya kawo maka wani labari to fatabayyanu ku je ku yi bincike tukuna saboda an tusibo kauman bi jahalatin kada ku zo ku ku yanke wa mutane hukunci a bisa jahilci ko ba ku sani ba to kaga irin wannan mutum ya kawo maka ƙarya ya kawo maka jita-jita ka bi to an ce irin wannan ma shi ma fasiki ne amma ba mai fidda mutum irin musulunci ba to Allah yana ana wannan ayan yana nufin waɗanda ba sa amfanuwa daga misalan da Allah ke buga musu suna nuna girman kai sun fi ƙarfi a buga musu misali da irin wannan waɗannan su ne alfasiƙuna kafirai masu fita daga ma abin nan da'a wa Allah subhanahu wata'ala ga sifofin waɗannan fasikan su ne allazina yanquduna ahdallahi su ne suke warware alkawarin da yake tsakaninsu da Allah min ba'di mithaqihi bayan an kulla alkawarin da yarjejeniyan tsakaninsu da Allah sai su zo su saba shi wanne ne alkawari da Allah ya kulla tsakanin shi da ɗan adam lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi adam kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu ya ce sai Allah ya bigi gadon bayan annabi adam tsatsonsa ya fidda dukkan zurriyan annabi adam da za a halitta a nan duniya wa iz aqadha rabbuka من بني آدم من ظهورهم ala anfusihim alastu bi rabbikum قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون lokacin da Allah ya halicci annabi Adam sai ya bugi gadon bayansa bi ma'ana tsatsonsa ya da dukkan ‘yan Adam da za a halitta a jikin annabi Adam. Allah ya rike su ƙanana kaman ƙwayan zarra sai Allah ya tambaye su wane ne ni suka ce kai ne Allah mahalicinmu kun yadda ni Allah ni ne mahalicinku eh kun yadda idan na kai ku duniya za ku bauta mun suka ce eh ya Allah za mu bauta maka kai kadai ba za mu haɗa ka da kowa ba Allah ce kada fa ku je duniyan kun kai ku duniyan duniyan ta yi daɗi abubuwa su samu su bubbuɗe ko ina ku mance da wannan alkawarin da nayi da ku a yanzu na cewa za ku bauta mun ni kadai suka ce ya Allah ba za mu mance da wannan alkawarin ba kun ga sun an kulla alkawarin tsakanin Allah da yan adam tun ma ba su zo duniya ba cewa ba za su taɓa saɓa wa Allah ba ba za su taɓa yi shirka da shi ba ba za su kafurce masa su rike wani abu daban ba bayan Allah ya kawo ‘yan adam duniya an rayu an girma an zamanto mutane a doron ƙasa sai ga su waɗansu sun butulce suka kafurce a ce musu Allah ma ya aikon su ce ba musamman wani Allah ba ba su ma san wani Allah ba shine idan dan adam yana kafurci yana shirka sai Allah ya rika reminding nashi yana tunatar da shi alam a ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitana innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim shin ba ku tuna alkawarin da na yi da ku ba ya ‘ya'yan annabi Adam cewa kada ku yadda ku bauta wa shaiɗan? Shaiɗan ɗin nan maƙiyi ne mai bayyana ƙiyayyan a gare ku, ba mu yi alkawari cewa ni Allah ni za ku bautata wa ni kaɗai ba? Cewa yin hakan shi ne hanya madaidaici, alam ahad ilaikum ya bani Adama, Allah ta abudu shaiɗana innahu lakum aduwwun mubin, wa ani ibuduni hadha sirat kullum Allah yana tunatar da ‘yan Adam. amma sun abin nan to Allah ce waɗannan fasikan waɗanda suke bijirewa misalan da Allah ke buga musu su ne allazina yanquduna ahadallahi waɗanda suke warware wancan alƙawarin da suka ɗauka tsakanin su da Allah tun ma ba su zo duniyan ba min ba'di mithaqihi bayan an kulla alƙawari da yarjejeniyan cewa ba za su haɗa Allah da kowa ba bayan sun eh, sun yanke alakan su da Allah kenan sun wa Allah sannan wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala suna datse dukkan wani abin da Allah ya ce a sadar da shi sai su zo su yanke shi kamar mai Allah madaukakin sarki ya yi umarni cewa a sada e, duk duk inda e, addinin Allah zai shiga mutane e, ya riski mutane sai su zo su daɗe hanyoyi sai su daɗe hanya idan a ne ana so a yi wani program na addinin musulunci sai a daɗe sai a datse a ce ba za a yi sponsorin addini ba a hana in a media ne a hana in a jarida ne a hana wani bangare a ce ba za a abin nan ba in ka je karɓar lafis sai a saman ka yarjejeniya cewa ba na addini ba ne ba a yadda ka buɗe na addini ba sai dai kawai ka buɗe na kawai na haɗin kai kawai na haɗin ƙasa kawai shine duk wani abin da aka sani addini in zai shiga wajen sai mutane sun yi kokare sun datse wajen sun hana mutanen addini waya su duna an lahi suna hana duk wani tafarkin Allah subhanahu ta'ala suna hana isar da sakon Allah zuwa ga waɗanda aka ce a isar da sakon zuwa gare su suna dakushewa duk wani abu in na musulunci in ya shiga ofis din wani in dai kafiri ne to wannan abun da kyar ya samu shine wa yaqfauna ma amara Allah bihi an yusala bayan wannan kuma wa duna fil ardi suna barna a bayan kasa Sune shan giya 'a club ne a'a rawa ne sai gari ya waye 'a su ne gala night a'a su ne shan giya neman mata barna a nan makirci a can zagon kasa a nan yi ma wancan kutun guila yin makirci da duk ga su nan kawai barna daban-daban daban wanda ba ta kirguwa Allah ce kai ula'ika waɗannan mutanen humul khafiruna su ne waɗanda suka yi asara ina fata an gane ko Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri na'am كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم wannan aya mai albarka Allah yana mamaki ne kaifa kaifa takfuruna billahi ta ya za a yi mawai dan adam ya kafurce wa Allah me ya ruɗi dan adam me ya ruɗe ka ya kai mutum inji Allah ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka Allah yana mamaki ta ya za a yi ɗan adam ma wai ya zo duniya ma har ya kafurce wa Allah ya yi dinayin ɗin Allah ce bai san Allah ma ba ya ce ma ba zai ma bauta wa Allah ba ya ce ba zai yi wa Allah ɗa'a ba me ya ruɗe ka a duniya ya kai ɗan adam har ka bar Allah wanda khalaqaka ya halicce ka ka ya daidaita ka fa'addala yayi balancing ɗinka fi ayi suratin ma a rakabar da Allah ya ga dama da ya halicce ka a kowane irin sura na halitta da ya ga dama ko ya halicce ka a suran jaki ko ya halicce ka a suran alade ko ya halicce ka a suran kare ko ya halicce ka a maciji ko ya halicce ka a kwado ko kunkuru ko wani abu amma na halicce ka halitta kyakkyawa irin ta ɗan adam allazi ahsana khalqal insani ko wanda ya kyautata halittar dan adam hmm? wanda a cikin halittu ba kaman dan wala qad karramna bani adama a gani to taya ya za a yi wai dan adam ya zo duniya in ji Allah kaifa takfuruna billahi Taya za a yi ku kafurce wa Allah ni Allah da na muku gata daban-daban daban-daban kaman haka gata na farko da na muku ya adam kuntum amwatan da babu ku in existence babu babu ku kwata-kwata fa ahyakum sai na samar da ku ko kuma da ku mani ne mani ai mataccen abu ne in ka yadda shi kaman majina ne kaman kaki ne mataccen abu ne sannan na rayar da ku daga wannan digon maniyin hmm? ahyakum na rayar da ku na halicce ku da ba nan na samar da ku na sanya muku ido da kunne da baki da komai na tsara ku hannaye kafafuwa da harce duka Allah ya nuna ni'imomin da yawa annabi dan adam hmm? alam naj'al lahu aynaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahu najdaini ba sanya muku ido biyu ba na sanya muku leɓɓa na sanya muku harce na sanya muku kunne kuna ji na sanya muku kafa eh ya nuna gumakan nan ba su da irin wannan ni'imar da na muku ya ku dan adam alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha duka aka nuna wannan ma ni'ima ne da ba a yi ma waɗansu ba ko aka muku to Allah ya ce na raya ku na yi ku mutum tsab ga ta kyakkyawa ga kam a cikin kyakkyawan yanayi ga sutura ga tufa ga komai na halice ku kuka rayu a doron ƙasar nan kuka zama mutane bayan haka na saukar muku da ni'ima da abinci da ruwan sama da duk abubuwan da ɗan adam baya rayuwa sai da su sannan yanzu ne za ku girma ku ce wai ba ku san Allah ba sannan in turo muku annabi ku ce ba ku san da shi ba turo muku alkur'ani ku ce ƙarya ne bayan kafin ku zo duniya mun yi alkawari kuma na sanya muku hankali da tunani duka ga abubuwan da nake faɗa ba sa contradicting ɗin hankalin ɗan adam ba sa karo da hankalin ɗan adam eh? sannan fa ku tuna bayan na, na rayar da ku ɗin nan sun yumitukum sannan nan gaba kuma in kuka gama rayuwanku na duniya wanda ya gama shegantakan shi in ya gama sun yumitukum sai Allah ya kashe ku wanda ya rayu akan alkhairi da imani shi ma duka zai mutu bayan kun mutu din nan summa yuhyikum sannan Allah ya tada ku gobe kiyama ya tada kowa akan imanin shi da abinda ya mutu akai summa ilaihi turja'un sannan makoman ku finally karshen makomanku zuwa ga Allah ne duk ka gama abin da za ka yi ɗin ka gama zagayawan ka gama zamanto abin da za ka zamanto Allah ce zan kashe ka ta inda ma aka rage wa ɗan adam ma wallahi wurin kai da aka inda Allah ya ba abin da ke kaskantar da mutum a duniyar nan irin mutuwa duk wani wanda kake ji wai shi wani ne yana hura hanci yana menene mutuwa sai ta kaskantar da shi ta mai da shi ba zai iya yi wa kansa komai ba sai an masa wanka sai an mai juya hannun shi sai an mai dannaɗe shi a likafani sai an mai tona masa kabari sai an mai ɗaukan shi sai an mai aje a binne shi a turbuɗe shi komai sai an masa Karshen ƙasƙancin kenan za ka ƙarshen girman kan kenan Allah ya ce ku gama garanan ba ku gama yin abin da za ku yi gaba ɗaya za ku mutu ku raya ku sannan ku dawo gabana ni da kuke dinayin bana nan babu Allah bana nan ƙarya ne kaza kaza za ku gama abin da za ku yi ku dawo ku tsaya a gabana in ji Allah to kun ga wannan ita ni'ima ce sannan bayan na muku wannan huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi Allah nan fa da kuke cewa babu shi ƙarya ne ba ku yadda da shi ba ba ku yi imani da shi ba kuke rejectin ɗinsa kuna denying kuna musun cewa baya nan wallazi khalaqa lakumul arda shine fa wanda ya halitta muku ƙasa jami'an duk ƙasan gaba ɗayanta wanda kuke rayuwa a kai me yasa Allah ya ambaci ƙasa saboda ɗan adam ƙaryan shi ce ba ƙasa in ka ce ba Allah ƙaryanka ka ce ba ƙasa domin a kanta kake a kanta kake rayuwa a kanta kake hawa mota a kanta kake hawa mashin da keke kake rayuwa ita kake tsara ka yi gini da ita ita kake tsara ka shuka abinci ya fito ka ci jami'an duk ƙasa kowane ɓangare na ƙasa Allah ce ni na halitta muku ita kun san abin da kuke samu daga ƙasan kuke amfanuwa da ita banna halitta muku ƙasa sun mastawa ila sama'i sannan Allah maɗaukakin sarki kuma ya nufi sama ya daidaita sama ɗin nan ya halice sa saba a samawatin ya halicce ta sammai guda bakwai ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sammai guda bakwai kun san abin da kuke samu shi ma daga sama ruwan sama daga sama yake zuwa muku sannan iska da oxygen da komai ga hasken taurari ga hasken rana ga hasken abun nan wata koma da komai Allah halitta muku sama Allah nan fa bi kulli shay'in alim da dukkan abin da kuke yi na kafirci Allah ya ce fa ina sane da dukkan abin da kuke yi ina sane da shi kuma mumunan irin ayyuka na ibada da salloli da azumi da abubuwa na alkhairi da kuke yi koma da komai na san kowa na san aikin kowa in ji Allah subhanahu wataala bari ku ji wata ni'ima ta gaba na'am wa idh qala rabbuka lil تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني wata nima Allah ya ce ku tuna ku ‘yan adam asali kafin in halicce su da afa abin da aka faɗa game da ku wa iz qala rabbuka ku tuna yayin da ubangijinku ni Allah ya faɗa wa mala'iku qala rabbuka lil mala'ikati yayin da Allah ya faɗa mala'ikunsa cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa zan yi wata halitta ta da zan ajiye a doron ƙasa da halittun gaba ɗaya a sama ne da babu wani abu a duniya mala'ikun ne kawai a sama Allah ba ya halicci sama ya yi komai da makamantansu an daɗe da halittar sama shekara kusan ina jin arba'in kafin a zo a shimfiɗa ƙasa ita ƙasan an cura ta an dunkule ta an ajiye sai Allah ya ce wal arda da zalika da haha daga baya ne ƙasa daga baya ne kasa muka zo muka shimfiɗe ta muka warware ta muka shimfiɗe ta da a dunkule kawai take to da halittu a sama kawai suke mala'ikun Allah ne kawai babu wani abu a duniya to shine yanzu Allah yana so a samu duniya a samu menene a samu duniyan ƙasa duniyan sama to sai ya ce wa mala'ikunsa da suke sama ka inni ja'ilun fil ardi khalifa ina son in sanya wata halitta ta a doron ƙasa menene khalifa khalifa bi ma'ana wanda zai rika tafiyar mun da abubuwan da nake so a doron ƙasa asalin khalifa shine idan mutum ya mutu wani ya maye ya maye gurbinsa to amma da yake Allah ta'ala hayyun ne la ya mutu rayayye ne wanda baya mutuwa sai yace zai sanya wani wakili a doron ƙasa wanda zai rika zartar mun da abin da nake so duk abinda da nace a yi a rika yin shi a doron kasa kun ga mala'iku a sama su laya a sunan laha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mala'iku a sama gaba ɗayan su babu ɗaya da yake saba wa Allah gaba ɗayan su biyayya suke wa Allah ba sa yin wani abu face sai abinda Allah ya umurce su to Allah ya ce to ni ma eh, haka nan doron ƙasa ma ina so ma in saukar da wani khalifa na shi ma wanda zai zo doron ƙasa ya zamanto mun khalifa wakili duk abin da nake so a zartar mun a doron ƙasar nan na shari'a na na dokokina da ƙa'idodi na duniya da na shimfiɗa un samu a duniya ma ana mun irin wannan biyayya wannan mutumin kuma shine annabi adam daga jin wai za a halicci mutum kawai ƙalu sai mala'iku suka ce wa Allah yanzu ya Allah ya Ubangiji a taja fi fiha yanzu ƙasan nan yadda take cikin tsafta da kyau da tsarkaka yanzu ka je ka zuba wani a cikinta wanda zai man yufsidu fiha wanda zai rika barna a doron ƙasan nan ya sha giya ya yi zinace-zinace ya zubar da jini ya kashe rai ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya Allah eh? wa yasfiku dima'a ya rika zubar da jini a ba Allah mu ba mu ishe ka ba mu ga mu nan fa na hanu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka mu anan kullum muna tsarkake ka ya Allah muna bauta maka muna tasbihi muna tsarkake ka ya Allah mu ba mu isa ba sai ka kama su barna ka ce su yi su kiyi wanda zaka ce kar su zubar da jini su zubar da jini ka kawo mutumin da zaka ce kar ya sha giya ya sha giya kar ya yi zina ya yi zina ya Allah Eh? kun ga kamar su mala'iku sun nuna ɗan adam bai da wani alheri banda ta'asa da Ya Allah mu mu ishe ka ya isa kawai na haru sabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak ga munan nan muna tsarkake ka muna ibada duk abin da kake so ba ma saba maka ya Allah kar ka kawo waɗansu mutane kawai ka halicce su wanda za su saba maka su zub da jini idan lokacin siyasa ya zo su zub da jini idan suna son kuɗi su zub da jini idan za su yi fashi su zub da jini idan suna son su samu waɗansu allowances kamar yadda yawanci za ka tarar da jami'an tsaro suke wani sa'i su za su haddasa fitina a zub da jini a turo musu security abin na allowances da kuɗaɗe duk fitinun najeriya abin da ya hana su mutuwa ɗin nan shine irin kuɗaɗen da ake turowa da sunan security waɗansu suna ganin irin wannan kashe-kashen da ta da mabaman da sunan boko haram in ya mutu ba za su samu su ci ba a gani sai a turo billions of naira sai manyan su raba a sama su ajiye ƙananan a rana kawai su yi ta cin kwakwa a rika ba su dubu biyar biyar ka gani to wani nan yana nan ya sayi gidaje ya tura ya sayi gida a waje a ta dalilin zubar da jinin da ake yi in nan wanda yana gani idan zubar da jinin ya tsaya ba zai samu irin waɗannan abubuwan ba haka za ka tarar duk fitinun nan mafiya yawanci jami'an tsaron nan suna za su duk su suke harzuka su abinda bai kai abinda ya kai ba sai kaga kai an zo an zub da jinin mutane an ɗauki wani ya rike daga sama saboda ana turo budget mai ɗimbin yawa kawai da makamantansu wallahi kowa zai mutu ya gamu da Allah wallahi kowa zai mutu ya gamu da Allah subhanahu wa ta'ala to ya Allah zaka turo iri waɗannan mutane ka turo mutumin da ya Allah in zai nemi mulki ba zai maka raka'a biyu ya roƙe ka ya yi istikara ba sai ya zub da jini sai ya kashe rayuka a ɓata ƙasa a gurɓata ta ya Allah a gina gidajen giya a gina gidajen karuwai a gina kaza kaza ya Allah irin su zaka turo sai Allah ya ce musu qala inni a'lamu ma la ta'lamun ni Allah na fi ku sanin abinda ba ku sani ba su mala'iku sun yi hukunci na me na gaba ɗaya cewa ɗan adam bayi da ba alkhairi a tattare da shi sai wannan ta'atar shi kuma Allah ya san a cikin ‘yan adadin akwai annabawa akwai manzanni akwai salihai akwai siddiƙai akwai ashuhada'u akwai musulmai akwai waɗanda sam sam sam sam ba za su yi waɗannan abubuwan ba akwai masu alkhairi a ciki to ana nan sai Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi Adam da ya halicci annabi Adam kafin ya zo duniyan ya, ya, koya masa duk wani abin da ke duniya da ɗan adam zai amfani da shi an koya wa annabi Adam sunansa da kuma irin aikin wannan abun aka ce masa kaga wannan e muciya kenan da ita ake kwaɓa tuwo kaga wannan e a maburgi kenan da shi ake burga miya kaga wannan e kofin shan ruwa kenan ana zuba shayi da kunu a ciki kaga wannan eh wake kenan ana yin kosai da shi ana yin alele kaga wancan e eh, gyada kenan ana kunun gyada da shi ana kuli kuli ana cire man gyada kaga wancan eh rariya kenan kaga wancan e randa kenan wa allama adamal asma'a kullaha wannan fatanya kenan wannan garma kenan wannan irin tumatir wannan na tattasai wannan masara kenan wannan dawa kenan wannan garin kwaki kenan 24 hours shi kuma in aka shashi aka sararwa annabi adam dai aka kaice sunan koma da komai ina fata an gane ko annabi adam kafin ya zo duniyan ya san wannan kaza ne kuma bayan ya san sunan shi zai gaya maka aikin abu kaza sunan shi kaza kuma ga irin aiki da ake ake yi da shi sai da Allah ya bashi full knowledge ilimi sosai na duniya da harkar duniya da duk abin da zai tarar a duniya din kafin annabi Adam din ma a sako shi zo duniya shi kenan sai Allah ya ce mala'iku to a kun ce wannan da zan halitta in duniya a matsayin khalifa na kuka ce gashi gashi gashi ku kun san Abin da kuka sani game da shi shine barna zubar da jini eh to gashi nan bari in zo in hada ku abun nan da shi thumma aradahum alal mala'ikati sai ya kirawo mala'iku ya aka kawo dukkan waɗannan abubuwan da aka koya wa annabi adam aka ce to ku gaya mun Allah ya ce ku gaya mun waɗannan abubuwa sunayensu da irin aikin da suke da su aka ɗauko muciya menene wannan mala'iku suka ce subhanaka la ilma lana aka ɗauko garma me wannan suka ce subhanaka la ilma lana aka ɗauko wannan subhanaka la ilma don girmama Allah da tsaban daraja Allah da mala'iku duk abinda in za su yi Allah magana sai sun ce subhanaka ka tsarkaka Ah, Allah ce ba ku da ilimi waɗannan abubuwan ba ku san su ba eh sun ma'aradahum alal mala'ikati sai ya bijiro da waɗannan abubuwa gaba ɗaya ga mala'iku faƙala sai Allah ya ce musu an bi'uni ku bani labarin bi asma'i ha'ula'i ai an bi'uni asma'a ha'ula'i ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwa da dukkan ayyukansu in kuntum sadiqina in ku kun kasance masu ilimi ne har kuna cewa ku kun san halin ɗan adam ku kun fishi ku masu tsarkake Allah ne ku masu kaza ku ba kwa barna ku ba kwa kaza kaza ai kun fi ɗan adam ɗin nan kun nuna wannan to ku zo mu gani da ɗan adam ɗin da zan halitta da yanzu da ku wa zai koya ma wani wani abu tunda ku kun nuna kawai ku ne kawai in kuntun sadiki na in ku da gaske ne ku zo duk abin da aka nuna musu har aka gama gaba ɗaya an san su shine qalu subhanaka la ilma lana su ce ya Allah ka tsarkaka ka wuce nan ya Allah la ilma lana ba mu da ilimin waɗannan abubuwan da ka nuna mana illa ma allamta na face ilimin abun da da ka sanar da mu can shine kawai innaka kai inna ya Allah antal alimu kai ne mafi sani mun mai da ilimin sanin ilimin sanin waɗannan abubuwa zuwa gare ka kamar kai a tambaye ka kace Allahu a'lam haka ake son mutum kai ne ya Allah mafi sani alhakimu kuma mai hikima a cikin al'amuransa ina fata an gane ko قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين نعم sai الله maɗaukakin sarki سركي قال Allah ya ce يا آدم ina آدم annabi adam ya ce ganiya Allah ya ce zo ya ce an bihun bi asma'ihim ya musu sunayen waɗannan abubuwa gaba ɗayansu da irin aikin da suke yi annabi adam ya ɗauki kaza ya ce musu to wannan kaza kenan kun ga ya zama to lecturer annabi adam yana lecturing menene mala'iku yanzu eh wannan sunan shi kaza ga aikin shi wannan sunan shi kaza ga aikin shi wannan suna shi kaza ga aikin shi fala falamma an ba'ahum bi asma'ihim bayan ya gama sanar da su sunayen abubuwan gaba daya da kuma irin aikin da abubuwan suke yi annabi adam ya koma gefe qala sai Allah ya ce to alam aqul lakum ban gaya muku dazu inni a'lamu ghaibas samawati ba ni Allah ni ne masanin abin da ke ɓoye a cikin sammai da ƙasai? wa a'lamu kuma ni ne mafi sanin ma tubduna abinda kuke bayyanawa a fili wa ma kuntum taktumuna da abinda kuke koyewa a zukatanku ban ga muku ni Allah ni na fi sanin na fi sanin waɗannan abubuwa ba ni ne masanin su suka ce eh suka yi saranda kawai yace to tunda ku kun kasa faɗa kuma shi ya koyar da ku ya faɗa mu, to ku bashi wani respect ina son ku duka haka ku girmama shi irin yadda za a yi borin haka ku yi bo a sun ku yama annabi adam wa iz qulna lil mala'ikati ku tuna lokacin da muka ce har yanzu fa Allah yana ga ma kafirai din nan irin bounties da ni'imomin da ya musu ga yanda da ake zaton ku fa ku mabarnata ne nace ku ba mabarnata bane mutanen kirki ne ga kuma irin ilimin da na ba babanku wanda a ta dalilin ilimin nan fa aka masa sujada wa idh qulna lil mala'ikati kutuna lokacin da muka cewa mala'iku isjudu li adama ku yi wa annabi adam sujada fa sajadu sai suka duka gaba ɗaya suka yi sujada ana ce sujadan sun kuyar da kansu haka kawai suka yi kamar yadda in form of ruku'i yadda ake sun kuyar da kai haka shine girmamawa al-khudu' alkhudu ba wai goshi bane ya taba kasa yanda waɗansu malamai suka faɗa yawa yanda ake ƴan majalisa suke a sanin in sun mika ma senate president wani abu yanda suke haka din nan ina fata an gane ko shigan irin wannan usjudu kun ga aka kira shi sujada fasallaru duk mala'iku suka yi wa annabi adama sujada bisa umurnin Allah dama can su ba masu saba umurni bane illa iblisa sai dai iblis ne kawai aba sai ya ƙi wastakbara ya nuna girman kai ba wai don bai san muhimmancin sujadan ba ne ba wai bai don bai san umarnin Allah ba ne a'a yana kane da cewa Allah ne ya umurce shi wannan wani irin kafurci ne alkufrul akbar yana daga cikin classes na babban kafurci shine muka ce kafurcin kin umarnin Allah tare da girman kai illa iblisa aba sai yaki in akan jahilci ne don rashin ilimi ne don rashin sani ne don rashin sanin consequence ne a'a wastadbara girman kai ne ya hana shi girman kai ne da jiji da kai da ganin cewa shi ya fi annabi adam who is annabi adam who is annabi adam when when yaushe ne aka halicci annabi adam da zai zo har kuma ya masa sujada Allah ɗaukaka shi ya fifita shi sama da su to da yaki sujadan ƙi ya bi umurnin Allah saboda girman kai wa kana minal kafiri na haka ɗin sai ya mai da shaidan cikin kafirai ya sa shaidan Allah ya tsine masa ya la'ance shi ya nesanta shi daga rahamar Allah da duk wani jin daɗi kun ga anan wannan aya mai albarka tana nuna mana menene har ila tana nuna wa kafirai fa irin yadda Allah ya girmama ɗan adam sannan tana nuna mana muhimmancin neman ilimi muhimmancin neman ilimi shine ya kai ga mala'iku suka yi wa annabi adam sujadan ban girma ilimi ne kawai domin a take kawai Allah ya sanar da shi ilimi ya zo ya sanar da mala'iku suka girmama shi suka daraja shi ka gani ba wai don shi annabi adam bane ba wai don kaza bane da wai don kaza bane girman bai samu ba annabi adam sai da ya wani menene sai da ya wani aiki shine aikin ilimi ilimi ne girma sannan abu na uku yana nuna mana cewa mutum za a iya haifan shi a ka ya fi ilimi kuma kai ka durkusa masa ka sunkuya masa ka yadda da cewa ya fi ba aibi ba ne ba ba zai rage martabanka ba da mala'ikun suka masa sujada martaban mala'ikun bai ragu ba karuwa ta yi saboda ka karka ja da mutum dan ya fi ka kace yaushe ya tashi a gaban mu yaushe ya tashi har da zai zo yana abin nan a'a ta wannan shine yake nuna darajar ilimi sannan har ila yau a babu abin da ya haddasa wa shaidan wannan sai kiyayya da hasada ita ce ta haddasa masa wannan saboda yana ganin shi ya daɗe da mala'iku bai kamata a ce sun yi wa annabi adam sujada ba to hasadan sai ta jawo masa menene la'ana da tsinuwa shi ne manzo Allah sassara yake cewa duk mutumin da yake da hasada a zuciyarsa to hasadan tana narkar da ayyukan alkhairinsa da ibadarsa gaba ɗaya hasada tana cin ayyukan alkhairi na mutum kamata a kulun naru alhataba kamar yadda wuta take cin iraren girki sannan kuma mai hasada za ka tarar da shi ƙarshen tafin wuta ne Allah ubangiji ya rufa mana na'am mu ci gaba wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين نعم النبي آدم ya zamanto mai ilimi yanzu alhamdulillah mala'iku sun masa sujadan girmamawa alhamdulillah kaman kai ne yanzu ka yi karatu ka samu ilimi kowa ya sunkuya maka ya yadda da cewa kai mai ilimi ne menene gwamnati take in tana son ka sai ta baka gida in kai ilimin da ake bukatan shi sai gwamnati ta ɗauke ka ta baka gida ta baka mai aiki ta baka allowances a baka abinci a baka mai maka wanki da guga mai dafa maka abinci direba da menene da menene gaba ɗaya amfani menene kenan amfanin ilimi a baka allowances to yanzu da annabi adam ya samu ilimi ya ya zamanto babba har mala'iku sun masa sujada sai Allah ya bashi gida Allah madaukakin sarki ya bashi gida ya kira yake to ina annabi adam yace gani a sai yace kunna ya adamu sai muka ce to ya adam zo uskun anta wa zawjukal jannata zo ga gida kai da iyalanka ka zo ku zauna a ciki kun gani zo ka zauna kai da iyalinka a ciki ita ce aljanna kuma Allah ya ce na yardan maka wa kula min haragadan ku ci dukkan abin da kuke so daga aljannar haisu itum duk inda kuke so ku faɗa duk abin da kuka yi karo da shi ku ce halal ne kawai is eatable ba wani abin da za ka gamu da shi aljanna a ce ba a ci shi ba abin da za ka gamu da shi aljanna in dai na ci ne ka ce ba kai zuciyanka baya san shi ko zuciyanka na tashi in kana cin shi ina Allah ya ce to sai dai abu ɗaya nake so duk abin da ke cikin aljannan nan abin da ido ne bai taɓa gani ba kunne bai taɓa jin labarin shi ba zuciya bai taɓa hararo irin yadda abun yake ba ku duba irin yawan ni'imomin fa amma abu ɗaya aka ce wa annabi adam kar ya ci wala taqraba hadhihi shajarata kaga wannan bishiyar eh ka ganta eh to kada ka kusance ta ma ballantana har ma ka ci daga ƴaƴan itacen komai ka ci idan ka kuskura ka ci daga wannan bishiyar to fatakuna min az-zalimin nan fa kun zalunci kanku ni Allah ban zalunce ku domin na gaya mu domin na gaya maka ka ci komai na yadda ban da wannan bishiyar kana taɓa ta kuma fa ka zalunci kanka kuma za ka ga sakamako shi nan annabi adam ya ce ya yadda hasadan mai hasada iblis yana nan yana makale yana nan yana makale ya ga irin promotion da aka ba annabi adam promotion na ɗaya an masa sujada ya samu ilimi promotion na biyu mala'iku sun masa sujada promotion na uku an ba shi menene an ba shi gida da duk wani abinci a cikin gida da shi da iyalinsa suna zaune to shaidansa ya ce ah don wannan ne za a tsine mun ni a wulaƙantar Don wannan shekarunmu nawa a ƙasar mu ne za a yi wannan kaza kaza fa huma shekaru sai shaydan ya shiga floating ya shiga makirci makirci makirci makirci makirci kamar yadda yanzu a cikin can cikin suratul a'raf shaitan yanzu ya ce wa kunna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljannata kula minha haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalim fa waswasa lahumu ash-shaytanu liyubdiya lahumu ma wuriya anhuma min sawati wa qala ya adamu ma nahakuma rabbukuma an tilkuma ash-shajarati an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin ka duba inda aka bullowa da annabi adam shine zaka tarar a jikin dan adam yace ai ya kai adam dan adam annabi adam ai baka san wani abu ba ai dalilin da ya sa Allah maɗaukacin sarki yace kada ka ci wannan bishiyar saboda Allah baya son an takuna malakai ne au takuna min alkhalidin Allah bayana so baya so ka zamanto mala'ika ko ka zamanto masu dawwama a cikin ni'ima to dan adam duka yana so ya dawwama a ni'ima dan adam yana so ya dawwama a mulki to sai aka bullo mai da wannan kuma ya rantse masa billahi allazi la ilaha illa huwa gaskiya nake ga maka wallahi tallahi wallahi ka san shi dan mamala yayi ta rantse wa annabi duk muminin da aka zauna a gaban ka aka ce wani billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi tallahi ya zo ma yau ya zo da yamma ya zo da gobe ya zo da safe ya zo da asuba kullum aikin kenan kullum Allah ne ake rantsuwa maka da shi har annabi Adam ya zama to convince shi kuma ka duba bayan Allah ce in ka taba fa ka zalunci kanka shi dan ya ce eh ai don karka zaman to mala'ika ne don karka dawwama a cikin ni'ima to shikenan shaidan yazo, zo ya yi ta rudin annabi adam fa azallahuma shaytanu shaidan sai ya zamar da su daga alkawarin Allah shaidan ya zamar da su daga maganar Allah subhanahu wa ta'ala yana zamar da su kuma fa akhrajahuma mimma kana fihi sai Allah madaukakin sarki sai ya fidda su daga wannan aljannan gaba ɗayan. ya fidda su daga aljannan. wa kulna habitu ba'dukum li ba'din aduwwun ya kai annabi adam da kai ma shedan ɗin, dukkan ku ku fita ku sauka ku koma ƙasa shashinka ya kai annabi adam zurriyanka da shashinka za ku zauna cikin gaba da ɓangaren zurriyan shedan haka za ku zauna a duniyan nan cikin gaba ihbitu ba'dukum li ba'dhin aduwun shashinka ya ka ya annabi adam da zurriyanka da ƴaƴanka za su kasance masu tsananin gaba ne tsakanin su da bangaren zuriyan shaidan a haka za ku zauna cikin duniyan cikin gaba da kiyayya. mumini yana gaba da shaidan kafir yana soyayya da shi na ce inna shaitana lakum aduwun fattakhizuhu aduwan inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shaydan makiyin ne ku shi a maki wadansu malamai suka ce a'a ya annabi adam ka sauka duniya wadansu shashin 'ya'yanka mummunai kafirai kenan za su zamanto a duwun liba'abin wato maƙiyan waɗansu shashi na 'ya'yanka mummunai wato ana nuna ƴaƴan annabi adamin zuriyarsa za su kashi biyu mumunai da kafirai wanda za su zauna a duniyan iya rayuwarsu cikin gaba da kiyayya saboda aƙida ta bambanta waɗansu malamai suka ce a na ɓangaren annabi adam da zuriyarsa ne za su zamanto makiyan ɓangaren iblis da zuriyarsa in suka ce ɓangaren ‘ya'yan annabi Adam ne wani shashi zai rika gaba da shashi har ranar tashi kiyama shine gaban da take tsakanin musulmai da kafirai ala ayi halin duk wanda ka faɗa yayi yi to ba'dukum li ba'adin aduwwun sannan walakum fil ardi ku je na ba ku dama ku zauna a doron kasan. ku riƙi kasan ta zama zamanto muku mustaqarrun wajen zama da mata'un da wajen rayuwa na ɗan jin daɗi amma ilahinin zuwa ga wani ɗan lokaci kawai shi sa duk ɗan adam da ya zo duniyan da ya rayu fur wani shekara goma sha biyar ga ya gama Allah ya ɗauke shi wani fur ya rayu shekara ashirin Allah ya ɗauke shi wani ashirin da biyar wani talatin wani arba'in wani hamsin wani sittin kowa idan ya zo rayuwa ƴar kaɗan ne zai yi ta sai ka samu kafin ka samu jin daɗin duniya kana ɗan firamare nursery a'a ka gama secondary junior senior ka gama a'a an shiga diploma ne ana yawo a rana da fayil da littattafai jarabawa a'a gobe ne jibi ne hutu ne ka gama wannan shi ma da ƙyar ka shiga university a lallaba da ƙyar wani lecturer ya ka da kai ya ce ba za ka ci paper ta ba mene a yi ta fama a yi ta artabu school fees ina ne don Allah a taimaka a gama shi ma a lallaba da kyar in kana da kwakwalon jaraba ka yi shekara hudu in baka da shi ka yi bakwai ka yi takwas a fito da kyar ma malam sannan a zo kuma a je a je ho mutum NYSC ya tafi kam a'a kaza kaza a'a sun haɗu da wane ne wani soja ya masa kaza a wajen parade a je a jefa mutum a wani kudanci wani lungu wani luk can ba yan uwan a gama da kyar a da kuma graduate a rika saban wani fayil kuma kullum a nan da Allah in an ji inda advertisement ana yi a rediyo a an sanar a jarida a an sanar a TV a an sanar da wane a zan je Abuja a zan je wane a na san wane a yi shekara biyar ana yawo da fayil ya kode ya yi zufa ya babbarke a je a canja wani sabo a sa takardun a je wani kafin ya samu aikin sai ya kai 30 years ma 30 years wani 40 to ka gaya mun in ka samu at the age of 40 uh, din as graduate a gwamnati nawa ne albashin ma ga mun nawa albashin zallan albashin zai saya maka gida zallan albashin zai saya ma mota zallan albashin zai sa ka eh, kai aure ka biya ƴaƴanka school fees ka sayi wannan ka sayi wannan har ka gina gida har ka kafin can an kai hamsin to in ma ka dan samu wani dan jin daɗin mata'un ilahinin ne dan jin daɗin mazo wani dan lokaci kaɗan ne dan lokaci kaɗan ne kaza ka Allah ce ku je ku zauna a duniyan dai ku je ku dan zauna ku dan ji daɗi na lokaci kaɗan shikenan an gama ina fata an gane shi ma mai mai kuɗin mai gani yana jin daɗi ya gaji millions din shi ma dan jin daɗin dan kaɗan ne shi ma baka san abun da wani ke sha ba wallahi wani kuskus din na yake cin an hana shi cin duk wani kayan jin daɗi na kwai da wallahi wallahi an hana shi aka ce akwai akwai diabetes akwai hawan jini akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk an zo an dabaibaye shi ga dukiyan ga koma da koman amma sai aka dabaibaye shi aka hana shi taba komai mamala ba shi ba shan maltina akwai suga ba juice akwai suga babu abin nan abarba akwai zaki babu ayaba karayu ba cin ayaba ka ai akwai dan takura tun ka bi Allah ce duk an da baibaye ka ba da waɗannan a ce suga ne kana ci ka shiga uku mutum yana yawo da abun gwada BP abun gwada suga kullum abun nan na je check up na dawo ticket kawai na zuwa check up kawai bai ishe ka sana'a ba har ka mutu haka zaka to dan jin dadin dan kadan ne ko kuma lai ma lafiyar shi kalau babu sukan babu kadan dan jin dadin daga lokacin da abu yayi contact da harshen ka kawai ka tauna shi daga lokacin da ka haɗe shi nan dan jin dadin kenan daga harshen ka zuwa me zuwa ka haɗe shi kenan inda ɗan daɗin yake kenan kai testin nashi har sai gangara ma kogoro shi kenan a fitta shi bayan minti goma ma ba za ka so ka gan shi ba sai amai yanzu ka gani kowa har ya tashi wajen A ɗazu kafin ka haɗe shi a leda aka wani silin ɗin shi haka aka wani irin ajiyewa minti goma da ya wuce makogoro a amayo da shi a kwanon ka zo ina sun mata'un ila'in jin daɗi ɗan kaɗan ne in ka haɗe ɗin ma maximum ya yi awa shi da kana so ka zubar da shi nan ma kana roƙon Allah in baka zubar da shi ba wani tashin hankali ne har da addu'a salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh samu addu'a wato in tsari ne ya to ba juz da aka shan yanzu a zo a yi addu'a ya fita don Allah a samu addu'a don Allah wallahi to kwai da snack da wace tsiyari da aka ci din bayan gidan in ya fifita addu'a kullum za a rika tura don Allah a samu addu'a muna cikin lalura Allah ya yi mana wallahi amma har an zalunci wani ne aka saya ba aka ci an kashe rai aka zo aka saya don a ci amma yanzu ana addu'a ya fita Allah ubangiji ya rufa mana asiri wannan shine abin da eh, za mu dakata a nan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda lokaci mu ansa tambaye Allah mun ya sa mu dace a dafa. ya sujada ana yin ta a ne in kai sujada akan tebur ai manzo Allah ta sallan ko sallah da yake koya ma sahabbai akan mimbari idan yazo yin sujada yakan sauka da baya da baya kahkara sai yayi a ƙasa domin yin a ƙasa ka nuna cewa ka nuna kai ne ka kure kaskantar da kanka shi yasa aka hana liman yayi sallah a waje mai tudu mamu suna ƙasa but vice versa mamu za su iya yin sallah a sama liman yana yanzu ku duba ka'aba hawa nawa ne masallacin harami masallacin manzo Allah hawa uku ne wani sa'i zaka ga mamu suna har can sama liman yana kasa amma an hana shi liman ya zamanto a waje mai tudu sosai mamu suna kasa sai dai aka ce babu laifi idan ya zamanto one step ne kamar na mimbari babu laifi ko kuma in a tudu ne ya zamanto akwai waɗansu sahu kamar uku tare da shi a sama to saboda haka ana sauka a yi sujada a ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko in idan yana sallan nafila idan eh, za ka ga yana yi kan rakuminsa amma baya sa goshi kan rakumi amma idan sallar farilla ta zo zai sauka a ƙasa don yayi sujadan a ƙasa zai sauka daga kan rakumi saboda haka sujada bi ma'ana sun kuyar da kai da tawalu'u ga Allah ya kamata ka sauka ƙasa ka yi shi wannan ne sai dai in mutum yana da lalurar rashin lafiya bai iya bai iya sauka daga wajen yanayin jikin shi ya shanye kuma alhamdulillah Allah ya taimaka cikin wannan lalura har yana karanta Qur'ani sai yayi sujada a wannan wajen to ad-darurat tubihu al-mahzurat wannan lalura ce la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ai haram ba ta da iyaka zina haram ne can giya haram ne caca haram ne zalunci haram ne rada ƙarya menene ko ba haka ba haram ne to riba kuma tana nan gaskiya riba tana nan gida biyu darasi ne mai ɗan yawa haka riba dai a takaicen takaicewa ka ba da bashi ka karɓa da ruwa wannan riba ne ka ba da bashi ka karɓa da ruwa wannan riba ne ina fata an gane ko sannan kuma <clears throat> ka sai da abu wanda yake jinsinsu ɗaya ne da fifiko ni ina da farashi ina da shinkafa yar Najeriya kai kana da shinkafa yar America sai muka exchanging trade by barter na baɗi ni ina son shinkafan America kai kana so ta kura to sai ta ce mun kai tunda taka yar America ce gaskiya sai na baka shinkafan gida ta Najeriya mudu biyu ne equal to mudu ɗaya na na na na America ba wai exchange kuɗi da shinkafa shinkafa da shinkafa a eh, exchange nasu da fifi ko wannan riba ne misali ni ina da farar masara kai jan masara kake so sai na ce kai kai ai in tana so jan masara mudu ɗaya to gaskiya in za ka bani naka farar he ka bani naka mudu biyu domin wannan jan masara ai ka san yadda take ko kuma dabino ne namu na cikin gida wanda yana sai da dabinon madina sai na sha'awar ina son dabinon madina ni kuma dabinon gida ne na jigawa ne ko na nijar misali sai ka ce ka ina ai dabino na nan yar madina ce in kana son dabino na to sai mudu ɗayan nawa sai ka bani mudu uku naka na nan gida to kun ga an sai da dabino da dabino da menene yawa ko kuma kamar yadda gayu suke Allah ya da su ya shirye su a idan mutum zai je dan taɗi haka sai ya je ya ya sa a samo masa kuɗi min sababbi ni ka kuma su kanshin eh, abun nan ɗin nan kanshin nan ta sai ya ce ya a canja masa na dubu goma a kan eh, zai ba da dubu goma sha nawa dubu goma sha biyu tsofaffi dubu goma sha biyu tsofaffi kaga an sai da naira da naira da fifiko amma in naira ne da dola jinsinsu ba ɗaya ba ne in naira ne da riyal jinsinsu ba ɗaya ba ne to haka nan ma akwai riban nasi'a riba ta jinkiri shine in saida maka abu yanzu in ce wani eh ba ni dola ta naira miliyan ɗaya ya baka dalan a nan inda kuke kai kuma ka ce za ka je gida ka turo masa kuɗin wannan haramun ne saboda ka sai da kuɗi da kuɗi duk da cewa daban-daban ne amma ana son yadan biyadin yana baka dola kana miƙa masa kana miƙa masa naira ɗin to ne ake kira riban jinkiri ka karbi abin da yake jinsin daban ne amma a mika ɗaya ɗayan kuma a ce sai an jima zan turo ko sai gobe shi ma riba ne riban nasi'a ko kuma in baka bashin dubu goma ka ce mu wane insha Allahu zan mayar maka a ƙarshen watan Julai zan mayar maka da dubu goman ka aka zo ƙarshen watan Julai ka samu kuɗin ba sai ka ce to wane don girman Allah ka ka ƙara mun zuwa ƙarshen watan August amma da sharaɗi zan ƙara ma 2000 akan dubu goma so ƙarshen august ya zo bai samu ba na ce je kana ƙara ma zuwa ƙarshen september dubu biyu sun hau kuma demo aka samu delay demo kuma 2000 na hawa 2000 na hawa at the end sai ka samu asali dubu goma na baka amma daga ƙarshe da ka zo biya na sai ka biya ni dubu hamsin saboda delay da kake yi baka biya ana ƙara maka dubu biyu amma right asali lokacin da ake kulla bashin ba a yi wannan sharaɗin ba dubu goma zan baka dubu goma za ka biya ni eh mun yadda so da lokacin ya zo ne ba ka samu ba ya ce to na ƙara shifting sai nan gaba amma ka ƙara dubu kaza to haka shi ma wannan duka ana kiran shiri ba suna nan kala kala haramun ne dama yarjejeniya za su yi haramun ne ƙa'idar musulunci yadda ka karba a haka za ka mayar simple and easy shi yasa Allah maɗaukacin sarki yace idan mutum bai samu ba fa naziratun ila maisara kai musulmi ka yi haƙuri ka ɗan jinkirta masa har Allah ya hore masa ka ɗaga masa zuwa kaza nan ma aka zo har da Allah bai samu ba ka ƙara ɗaga masa kai musulmi can idan ka tabbatar bai samu ba wa an ko khairul lakum ka ce ka yafe masa ya fi muku alkhairi dan ka rika ƙara masa kana ƙara masa kana ƙara masa na'am nafila bayan sallar la'asar haka siddan babu kyau haramun ne manzo Allah sallallahu ya hana amma akwai nawafil zawatul asbab nafiloli wanda suke da sababi wani abu ne yake kosin ɗinsu yanzu misali bayan sallar la'asar kuna da haddan Qur'ani a nan masallaci kuna shiga kuna haddan Alqur'ani to in ka shigo masallaci kafin ka zauna ana so ka yi tahiyatul masjid ka gaida masallaci ka gana ka yi nafila bayan la'asar amma ba haka siddan kawai kana zaune kace bari in yi nafila ba a'a shigowanka masallaci ne ya sabbaba me ya sabbaba wannan nafila kaga ka yi nafila bayan la'asar amma ta halatta saboda shigowar masallaci ne ya sabbaba ta ko kuma ka shigo bayan la'asar kana zaune kenan can sai ka tuna inna lillahi wa inna ashe jiya ban yi sallan eh, azahar ba a that very moment bayan la'asar din kan can kaman karfe biyar sai ka tuna ashe jiya baka yi sallan azahar ta jiya ba to kaga dole ka tashi ka yi ta a wannan lokacin da ka tuna kaga ka yi sallan sallah bayan la'asar amma sallan ta ramuko ne ta wata ne ka ɗauko ka kawo ta nan ɗin ko kuma manzo Allah ya ce a lokacin da ka tuna sallar lokacin ne ta shigo maka kaga ka yi sallah amma ga ta ko kuma bayan sallar la'asar kuna zaune aka ce an ayi mutuwa ga gashi jama'a ana sallan gawa bismillah kaga ka yi sallah bayan la'asar amma ta me ta gawa kuma wani abu ne ya sabbaba ta ba za a ce a'a mu bar gawan nan fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah bayan la'asar sai rana ta faɗi sai a kai gawan bayan bayan magariba to kaga duk irin waɗannan abubuwan suna sababa. haka nan ana zaune bayan la'asar kai sai aka ce raga rana ta kisife an samu eclipse to mun kuma sun san sunnan manzo Allah idan aka samu a rana me ake yi ana alwala ne a je a yi ta sallah a yi ta sallah a yi ta sallah sai Allah ya warware wannan matsala to kaga ita ma an yi sallah bayan la'asar amma menene wani abu ne kosin dinta? amma kana zaune kana kwance kawai bayan la'asar kai. ka dan ci abinci ka ya tsaye ka ce kai yanda nake jin nan bari in lafiya kawai a nan kan ba za ka yi ba saboda ba abin da ya sabbaba su to irin haka nan ma bayan sallan alfijir sai rana ta keto amma idan nafila ne masu sababi wanda suke da cause wannan za ka yi su babu wani laifi Allahumma okay akwai wani bawan al'ina ta takarda akwai wani bawan Allah wanda yake neman taimako a iyalin shi tana fama da ciwon koda za a mata aiki a cire saboda haka yake neman taimako a wajen yan uwa wanda ba su zo da shiri ba za su iya zuwa da shi gobe wanda kuma suke da shi za su iya kawo nan gaba da fatan Allah madaukakin sarki ya bata lafiya اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل نفقاتنا اللهم تقبل قراءتنا وتفسيرنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين